da matsalar jinsatul istiraha ta sai kaga ya zo yana buɗe idanu ga hadisi na Abu Khari eh ga hadisi na Abu Khari kuma ba mu inkari ko ba mu inkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinsatul istiraha zaman hutu ba mu inkarin wannan amma ne har yanzu ba a gane fiqhul hadis ba na farko za mu tambaye ka a wace shekara manzon Allah ya jinsatul istiraha a wace shekara wace shekara ta za ga ya dinga dibe dibe to shi hadda hadisin kuma sai an haɗe wace shekara eh kwarai faƙihi haka yake to saboda haka maliku bin al shi ya rawaito hadisin jinsatul istiraha a cikin sahih bukhari ko da ya rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi sallama yana shiri zai je yakin tabuk malik bin al ya zo madina yadda annabi sallallahu alaihi sallama idza kana fi wutrin min salatihi manzon Allah ba zai miƙe ba sai ya ɗan zauna shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ko da an ka aiko sa annabi yana da shekara nawa a maka shekara nawa yayi sha nawa shekara nawa kenan hada min gatara kace 62 to annabi ko da yaji sato isra'a sai da ya kai shekara 62 a duniya ku banni ina nan ta hayi an fahimta ai hadisi ne ruwaya aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni qad badantu fala tasbiquni bir ruku'i wala bis sujud manzon Allah ce jikin yayi nauyi kai ruwayan muslim ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama tace qabla wafatihi bi'amin kana aktharu salatihi jalisan kayan rasuwan manzon Allah bi'amin shekara daya tace mafi yawan sallar sama a zaune yake yi. aka tambaye ta saboda ni ba'da ma hatamahu nas ka je ka dibi fassarar da malaman hadisi dan ka in fassara ka ce ni ban gane ba ko ba haka ba ba'da ma hatamahu nas bayan ashgal na jihadi da ayyuka da ɗawainiyar mutane jikin yayi nauyi annabi ya kasance mafi yawan sallas a zaune yake kaga in ka ɗauko wanga hadisi na cikin sahihu muslim tacce ya kasance kabla wafatihi bi amin kana aksaru salati jalisan shekara ɗaya ka ya wafati sai ka ɗauko tarihin hadisin shi malik bin huwairis cewa ya ruwaici jilsatul istiraha daga manzon Allah shekara ta tara bayan hijira kaga sai ka hada tsakanin hadisan kaga ashe ba hadisan an san su kai abba ka gane hadisi ba kuma wallahi duk wanda bai karanta usulul fiqh ba wayon da uwa ce ta haihuwa wallahi yana nan tare da shi bai da wayo na shari'a wallahi ka ɗauko alfiyatul usul ta malam abdullahi gwandu billahi lazi ka ga yadda aka likitancin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu الشيخ العلامة الألباني يقول وأما الاختلاف القائم بين المقلدة amma saɓani irin wanda yake gashi nan tsayayye ƙiƙam a tsakanin masu takalidanci da mazhabobi fala uzra lahum fi fihi galiban yace galibi ba su da hanzari akan haka saɓanin da mabiya mazhabobi suke yi to wannan kan ba su da ba su da uzuri galibi fa inna ba'dahum qad tatabayyana lahu al-hujjatu min al kitab wa sunnah domin akan samu wani daga cikin su hujja za ta bayyana gare shi daga al-qur'ani da sunna وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة sai ya zama kuma wannan hujja da ta zo ƙur'ani da sunna sai ya zama tana karfafar wata mazhaba ne daban wadda shi wani da ake jayayya da shi ba wannan mazhaba yake bi ba faya da'uha sai ainihin ya bar wannan hujja ya ƙi karɓanta la li ba dan komai ba illa li annaha khilafa mazhabihi sai dan kawai ta saba mazhabin shi yanzu tsakani da Allah mutanen da suke suka ƙi karɓan jilfatul istiraha a sallah ina suke da hujja daga Allah ko daga manzon Allah da ya sa musu suka ƙi karɓe sai da aka kawo sahabi goma sha uku sai da muka lasafto musu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. sahabi goma sha uku amma kaɗai suka ƙi karɓe don ne domin ba malikiya malikiya ba ta ba da fatawa da shi ba malikiyar da suka sani ba muka ji wannan ne hamzarinsu sai muka kawo musu to cikin malikiyar ga abubakar ibn al-arabi ga ibn abdul hakan manyan malamai ne siddiqul gummari ya kawo a cikin littafin shi takharijin risala masalikud dilala cewa manyan malamai ne a cikin malikiya gashi sun goyi bayanta duk da haka dai suka ƙi karɓe to kaga idan da sun ƙi karɓe ne saboda saɓanin mazhabin su ne to yanzu kuma gashi ya daidai da wasu cikin mazhabar sun bayar da fatawa me ya hana su kin karɓe to kuma wannan shine son zuciya ke tsakani da Allah kana ahli sunna a kawo maka sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sahabi goma sha uku da isnadi kuma tabbatacce kuma ka batta ba wani uzuri ne na rashin lafiya ko wani larura ba kawai kai ba za kai ba dan ne da a ce sun tashi sun ga haka ake a Najeriya sallar haka za su yi ku dubi mafi mutane da a ce haka suka tashi ga ana yin sallar a Najeriya da gilfatul isra haka za su yi ko da ka kawo dalili an hana kuma ba za su bari ba to me ya hana su su yi sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya ce wa sauran sahabbai abu qatadat al-ansari abu humayd al-ansari ya zo ya samu sahabban annabi har da abu kasa da me yasa a cikin ruwa sai aka ce har da abu kasa da me yake nufi wai har da malaman fiqhun hadisi cikin sahabbai ma dan karka ce ai ba malamin fiqh a wurin hikimar magana kenan da aka ce fihim abu da yace dukkan ku na ku iya sallah sallar manzon Allah na ku iyawa suka ce ya za a yi kafi mu iya sallah annabi kai baka riga mu musulunta ba baka fi mu zama da shi ba baka fi mu dadewa a musulunci ba ya ce na dai fi ku sai suka ce yi mu gani ya miƙe yayi sallah a cikin wannan sallah yi jilsatul istiraha a ciki dai idan da sallah ya sallama yake yaya suka ce kai gaskiya haka manzon Allah yake sallah to duk waɗannan guda goma sha uku nan dukkan su sun fahimci bankaura kenan wato sun fahimci sai da annabi ne ya tsufa yake yi wannan magana da kuke faɗi saban Allah ce cewa ai bilfatul israha sai an tsufa ake yin ta saban Allah ce domin ɗungurungun ita sallah manzo Allah bai fara ta ba sai da ya kai shekara arba'in don sai da ya kai shekara arba'in aka mishi wahayi shekaru arba'in kuwa to daga nan ne ka shiga gangara kana shekara arba'in su tsufa ya kan maka duk abin da ka sani to yanzu kai raguwa naka yake ba ci gaba hatta إذا بلغ أشده wa balaga سنة sanatan رب rabbi أن an نعمتك التي allati an'amta alayya wa ala walidayya jama'a mun fahimci wannan da ke ku Allah ya ce har sai ɗan adam ya kai shekara arba'in sai ce wa balaga a shuddahu ya gama girma kenan in ka gama girma sai ne sai gangara kuma haƙori ya cire sai na roba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yaya aka yi annabi sai da ya kai wannan shekaru tukuna sanda ya fara yin sallah to su sahabban da suka zo suna yin wannan daga dan shekara ashirin sai dan shekara talatin su kuma sun tsufa ne arrawi adra bi marwiyatihi mai riwaya shi ya fi kowa fahimtar abin da ya ruwaito sannan sai maliku bin al wanda yake da wuce shekara ashirin ba suka tawaga suka je suka musulunta shi da ainihin abokan shi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da suka ɗan yi makonni sai annabi yake na ga kuna da buƙatar komawa gida to in kun koma ku naɗa wani ya zama ladan wani ya zama liman sallah kuma irin tawa ba ku rinka yi kuma ku koyar da mutane irin sallah ta maliku yake da muka koma garin mu basra ko kufa yake sai na ga aiki ya same mu sai na rinka yawo masallaci masallaci sai in je in same su in ce ku taso ku taso ba lokacin sallah ba ba sallah nake nufin in yi ba amma ni da kuka ganni na taho daga wurin manzon Allah manzon Allah ba ni sakon cewa in koyar da sallar shi ku zo in nuna muku mai riwaya ce in ya tashi ya mana sallah sai in ga yana sallah irin ta malamin nan namu waye malamin su shine amru ibnu salama wani yaro ne cikin sahabi za mu zo gaba nan kaɗan ne magana shi don ku fahimci wannan magana ce sai mai ga yana sallah irin ta wannan limamin namu wata irin sallah ce in yayi raka'a ɗaya sai zauna dafa'an sannan ya miƙe in yayi raka'a ta uku ya zauna dafa'an yace haka yake yace kuma haka ya samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma Malik ibn Huwairis dan shekara 25 yana jilzatul Israha kwankwasan shi ne kare ko tsufa yayi ko ya aka yi to Amr ibn Salama kuma lokacin da suka je suka musulunta shekarar shi bakwai shi kuma da uban shi da suka musulunta mai anguwa ne sai ya je annabi ya annabi sai ya an zo sallah ku dubi wane ne ya fi iya karatu yace da suka lalaba sai suka gani na fi iya kira'a yace shekara ta bakwai suka gabatar da ni ni ne limamin juma'a ni ne limamin gawa ni ne limamin idi ni ne limamin salawatul khams shi kuma shi haka aka ce na irin wannan sallah na jilsatul isra'a dan shekara bakwai shi kuma yaushe ya tsufa ko mutanen da shekara bakwai suna tsufa ne to don haka wallahi kana saba wa sunna shikenan sai ka bata kuma sai ka ga cewa duk dakikanci ya taru akan ka ba ka da fasaha ba ka da basira sai ka zama baludu gaba ɗaya sai Allah ya kashe kwakwalwarka wallahi kana bin sunna sai ga Allah ya haskaka maka kowa ya san da aka rinka dauki ba daɗi da shehunan ɗariƙa shehu ne ya haddace qur'ani izufi sittin ya iya duk tafsiri amma wallahi sai dan karamin dan izala shekara shi biyu da shiga izala sai zo sai watsa watsa da shegun ta kashi duk karatun shi tunda ba shi da gaskiya wallahi sai ga an ta da shi gaba daya saboda ne Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu da zarar kun yi manzon Allah da'a sai Allah ya shiryar da ku dan ilimin ka dan kadan ne amma wallahi kana da gaskiya duk ilimin mara gaskiya sai ka kure shi kun manta samarin da Allah ya ba labarin